ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Kishiya ce Sila, kashi na talatin da uku. Ikon Allah, wannan abin ya fara bani tsoro fa, fiye da kwana talatin a ce ba a ga rabu ba? Shi abin naku me ya ce ne? to ai duk da shi ake ta cigiyar kuma har yanzu babu wani labari Sai ɗan yi shiru kowa da abin da yake tunani to shi kenan za mu sake yin waya sai kai sallama suka aje waya wayar ya ajiye akan tebur ɗin da ke gabansa ya faɗa tunani ina rabu za ta shiga Allah sa dai ba 'yan yankan kai ne suka sace ta ba amma ya za a ce an rasa ta jiya har wajen sha ɗaya na dare yana waya da baraka amma duk tunaninsu ya ƙare ba su gano inda take ba ya ja tsaki a fili ya miƙa hannu ya ɗauki waya da ya ajiye ya kira mai ɗakinsa ya sanar da ita yanzu zai tafi kano lafiya dai dan na ga baka fita da shiri ba ta tambaya gani nake kamar babu abin da suke akan batan yaya rabi shi yaya munzali kullum sai dai ya ce min wai suna kan neman ta nayi nayi da shi ya koma ya ƙara jawa usman ɗin kunne yaƙi gara kawai ni na je gani nake kamar babu abin da suke yi a kai in ba haka ba an fi kwana talatin ana abu ɗaya haka ne To yaushe za ka dawo? Yau ɗin zan dawo. Sai dai in ta kama na kwana, to zan kirawo ki. Suka yi sallama suka aje waya. Ya ɗauki mukullan mota sai ya rufe ofis ɗin ya fice. Yana isa Kano ya wuce kasuwa don ya san can zai samu Usman. Ya san in dai ya tsaya gidan yaya munzali, to ba zai bari su je wajen Usman ɗin ba. Kafin ya ƙaraso cikin shagon mada ya hango shi, nan da nan ya fito yana masa sani da zuwa. Ya ƙarasa ciki inda Abba yake, aka saka masa kujera ya zauna. Aban yana masa maraba, Maduko da sauran yaran shagon suka fice. Ya dube shi ce zuwa ne na ji inda aka tsaya. Rabi har yanzu shiru. Me kake yi a kai ne? Wallahi na fika tashi hankali Mubarak. Babu inda ba mu buga ba. Police station ɗin da na kai rahoto har sun gaji da ganina. Kuɗi kawai nake tura musu, amma kullum babu wani labari. Ya jijjiga kai, ya cire tabaran da ke idanunsa ya riƙe a hannu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu dan Allah ya za a ka dube ta ka ce ta fice maka a gida. ni da ka gaya min ka daina santa wallahi ni zan zo har gida na ɗauki ‘yar uwata ba za ka sake ganin ta ba am mubarak aba ya katse shi ta hanyar kama hannunsa wallahi ina santa Allah shi ne ta iyayen da suka haife ni duka su biyun sun rasu da haka yanzu duk duniya ba ni da wanda zan so bayan rabu da ‘ya'yanta yanzu haka da kake gani na ina yawo wallahi saboda ina kallon ‘ya'yan rabu ne su ne ƙwarin gwiwata wannan abu da ya faru tsautsayi ne Allah ne ya aiko mana shi ni kaina ban san me ya shiga kaina ba na ce mata haka kuma wallahi na zata gidan shafa za ta tafi da na san za a yi haka babu inda zan ce rabu ta tafi saboda rabu ko zama ta a gidan nan na dinga kallon ta kawai ya isa ya sa ni walwala ba sai ta yi min komai ba ni na rabu ne kuma rabu tawa ce har abada kuma kai ma ka san haka ya tsagaita yana share kwalla shi ma mubarak ya zare hannunsa ya kau da kai yana share tashi kwalla to ina take kullum sai na biya kaina wannan tambayar kamar wani azkar ina rabu take sai ka yi jigum kowa da abin da yake tunani jama'a kaɗan mubarak ya miƙe yana faɗin ai shi kenan ni zan koma amma dai gaskiya ya kamata a ce an yi wani abu a kai mace babba ta ɓata kamar wata kaza shi ma abin ya miƙe ya miƙa masa hannu yana faɗin wallahi kullum akan neman rabu nake mu dai ci gaba da addu'a insha Allahu za a ganta cikin ƙoshin lafiya sai ka yi sallama madi ya raka mubarak mota suna mayar da zance kafin ma ya dawo shagon abba ya goge fuskarsa amma zuciyarsa ta ƙara shiga damuwa duk da dama kullum a cikin damuwar yake jama'a kaɗan kuma ya ce lalo ya zo ya kai shi gida yana so ya ɗan huta dole ya saba tafiya gida kafin a tashi amma yau mada ya san magana momi ce ta saka shi tashi da wuri shi ɗin ma da bai tafi gidan ba haka ya wuni a kasuwar zuciyarsa babu daɗi shi kuma mubarak yana barin kasuwa ya wuce gidan shafa da yake ya riga ya kira ta tun yana hanya ta sanar da shi tana gida. ga mamakinsa sai ya tarar da baraka a gidan ta zo zumunci ne kuma da yake tun sallah rabanta da garin ta zo ta duba su madu aka yi masa iso ya karasa cikin falon da suke zaune bayan sun gaggaisa ya dubu baraka ce saboda na ce zan zo ne shine ke ma kika zo ta harare shi ko dai ka ji na zo ka zo ni wajen yarana na zo na gidan bibi ya jinjina kai ni ma daga wajen usman din nake har yanzu babu wani labari shafa ta ce wallahi babu labari abin yana ɗaure min kai kuma yana bani tsoro sosai kuma har makarantar allo na jajje duna ba da sadaka a yi mana roƙon Allah ko ina sai dai kawai a ce min wai tana nan lafiya za a ganta ni ma na kasa ganewa wallahi saka ɗan ya shiru mu mubarak ya gyara murya ya dubi shafa ce to ni in Allah ya sa ta dawo ina da shawara kun ga tunda inna ta rasu muka zuba yan haya a gidanmu akan yaya ya dinga karɓa kuɗin yana raba mana ni dai na manta ma shekara nawa rabon da na karɓi kaso na. ban san ba ko ku da rabin to ni dai a sayar da gidan nan a bani kaso na ita ma a bata nata sai na haɗa nawa da nata na cika a saya mata gida in ya so idan zama ya kama sai ta shiga in ba haka ba kuma ta saka 'yan haya a gidan ta dinga karɓar ta da kanta tana hidimar gabanta hakan ya yi daidai ni ma sai in bar mata nawa tunda duk cikinmu ita ce ba ta da wani abin kirki na kanta baraka ta gyara murya ta ce amma kuwa gaskiya kun kyauta sai dai na ce Allah ya bar zumunci kuma na san Bibi za ta ji daɗi Allah ya sa dai a ganta Amin, dukkaninsu suka amsa, suka koma suka yi jigum. Sai bayan la'asar sannan baraka ta shirya ta tafi gidan Rabi, saboda ranar aiki ce kuma tana so ta sami yaran a gida. Ta tarar da Salim da Khalifa da auta, cikin murna suka tarye ta, a nan fala momin suka zauna. Bayan sun gaggaisa, suka kawo mata ruwa suka kewaye ta. Ta buɗe baki za ta yi magana auta ya ce, Anti, har yanzu ba a samu labarin momi ba ko? Ta kalle shi cike da tausayi. Hmm, har yanzu dai shiru muna ta addu'a kuma in sha Allah za a ganta sai kawai ya kifa kansa akan cinya ta yadda yake momi in yana jin rigima ya sa kuka da dafa kansa da ke kan cinya amma ta kasa ce masa komai shi ma kalifa da ke gefen ta ya juya baya ya kifa kai a kujera ya sa kuka ta dubi salim ta ga shi ma yana goge hawaye doye da ta so ta daure sai zuciyarta ta kasa hawaye suka kwace mata gaba ɗayansa suka yi shiru kowa yana share hawaye sai shashe kuka auta kawai kake ji. Zan ɗauki lokaci a haka sai da ta ga dai kukan ba zai ƙare ba sannan ta yi ƙarfin hali ta goge fuskarta ta sake shafa kan auta ta ce ku daina kuka insha Allah za a ganta mami ba za ta ɓata ba kuma insha Allah babu abin da zai same ta mu dai mu ci gaba da addu'a gaba ɗaya da kyar suka tattara nutsuwarsu ta yi musu sallama ta kama hannun auta suka rako ta mota tana cewa zo nan sha zuma mun momi na siyo maka tsaraba ta ɗauko leda cike da cokulet da biskit kala-kala ta miƙa masa Sakai sallama ta shiga bayan mota, direban ta ya ja suka kama hanyar jigawa. Sai da suka kama hanya sosai, sannan ta ɗauki waya ta kira Ahmad. Bayan sun gaisa ta ce, Amadu, na je wajen ƙannan ka na ba su kuka. Muna ta jajen momi. Don Allah idan ka koma ka ƙara su, musamman auta. Shi ma murya cike da damuwa ya amsa, Insha Allah, anti. Damuwar da yake ciki ta ƙara mata tata damuwa. Ta ce, Shi yasa ba na son zuwa wallahi. Amma ya za mu yi ne? Insha Allah za a ga momi. ba ta so ta ja hira don haka ta yi masa sallama ta aje wayar kowa da damuwa da ke ransa tare suka da daga kasuwa da madada da salim kamar yadda suka saba suka rabu a tsakar gida ya shige wajen sauda su kuma suka wuce wajen su sai da ya kimtsa sannan ya fito da yake ya riga ya sallar isha a masallaci kafin ya shigo sai kawai ya zauna cin abinci wake ta dafa masa da salad ta dan watsa makaroni kaɗan da miyar hanta bayan ya gama cin abincin ya da ya zauna ya kunna tv yana yi yana kallon waya tana zaune a kusa da shi ita ma da tata wayar a hannu da yake yaran duk sun yi bacci wasa ya buɗo ya shiga grup ɗinsa na 'yan kasuwa masu kawo electronics yana duba sakonni ya zo kan wani bidiyo wanda tun kafin ya buɗe ya ga ana ta rubuta Allah ya kiyaye wasu kuma suna rubuta subhanallahi a ƙasa ya kai hannu ya danna bidiyon nan da na ya zabura ya gyara zama ya ƙara ƙanƙame wayar matar da take cikin bidiyon a zaune take a wani fili ‘Yan sanda da ‘yan jarida sun kewaye ta ana mata tambayoyi tana amsawa. Hajiya yaya aka yi aka sace ki? To, ni dai zan ce tasin da na shiga ne zani wajen ‘yar uwata. Mata biyu ne a bayan tasi ɗin. Da na shiga muka zama mu uku, da kuma wani mutum a gaba. Ban daɗe da zama ba, wanda yake gaban ya juyo ya fesa min wani abu. Shi kenan ban ƙara gane me nake yi ba. Ina suka kai ki? bude ido kawai ne na ganna a wani ɗaki tare da wasu mutane kusan ashirin. da gani su sun daɗe a wajen don duga kashinsu nan da fitsari ɗakin sai wari kawai yake kana ganin su kasan ba sa samun abinci yadda ya kamata me suke yi wa mutanen da suka kama a yadda dai na samu labarin wajen wata da na tara a ɗakin ta ce tsafi suke yi kullum kwana biyu za a zo a ɗauki mutum ɗaya a je a yanka kuma ana kawo sababbin mutane ya aka ke kika gudu zuwa ga aka ɗauke mu mu biyu bayan an ɗaure mana hannuwa aka ta samu a gaba aka kai mu wajen wani mutum cikin wani ɗaki mai kyau sosai muka tsaya ya ƙare mana kallo sai kuma ya dubi masu kawo mu ya ce sun yi sai aka ta saƙiyar mu aka kai mu wani ɗakin aka aske mana gashin kai kuma aka tuɓe mana kaya aka saka mana jan riga aka ba mu wani abu mai wari a kofi muka shanye sannan aka ta samu a gaba aka nufi wajen da za a yanka mu muna cikin tafiya kunama ta harbe ni Aiko na ƙwalla ƙara na kasa ɗaga ƙafar da masu rakiyar tamu suka matso suka gani sai suka yi wa junansu raɗa suka ba mutum ɗaya suka ce ya koma da ni ya ɗauko wata haka kawai muna cikin tafiya jiri yana ta ɗiba ta ya kalle ni ya nuna min hanya ya ce bina ki yi ta gudu ko na harbe ki shi ne na ta gudu ban san lokacin da na suma ba ina buɗe ido na ganna a hannun mutanen ƙauyen da suka tsince ni ta share hawaye za ta sake magana bidiyon ya ƙare a nan waya ta subuce daga hannun abba ya sa tafukan hannunsa ya rufe fuskarsa sauda ta kai hannu ta ɗauki waya tana faɗin lafiya kake kuwa kafin ya buɗe fuska ya amsa sai kawai ta ji ya fara numfashi da kyar ya sauke hannun shi guda ɗaya dafe kirjin shi gefen hagu ya fara haɗa wani gumi mai saurin tsatsafowa duk da AC da fanka da suke kunne ta kwala Zulaiha kira wadda ta fito daga ɗaki da gudu kafin ta tsaya ta ce kirawo Ahmad ba shi da lafiya Zulaiha ta fice Ida kuma ta dawo gaban shi ta tsuguna, tana ƙoƙarin ɗauke hannun shi ɗaya da ke kan fuskar shi tana faɗan, "Abba, me yake faruwa ne?" Ta fara ƙoƙarin kwantar da shi, ta ji kamar ya tokare a zaune. Ana Ahmad da Madu suka shigo, suka same su. Suka yi kanshi suna tambayar me ya same shi? Kawai yana zaune ya fara wannan abun. Suka kwantar da shi akan kujera. Madu ya zaga ya ɗauki filan kujera ya saka masa. A hankali ya ɗauki hannun nashi daga kan fuskar shi. Sai kuma numfashin shi ya fara dawowa daidai. Ahmad ya dubi Madu ya ce juyo mota mu kai shi asibiti. Nan da nan ya fice don juyo motar. Kafin Madu ya gama juya mota, numfashinsa ya dawo daidai kuma ya daina gumin. Ahmad ya ce Abba. Ya dubi Ahmad ɗin sannan ya miƙe daga kwanciyar da ya yi. ya gyara zaman sai ce na'am. Bar Madu ya kawo mota mu tafi asibiti. Wai ni, a'a, ba sai mun je ko ina ba. Ya sake gyara zama yana mai da maɓallar rigarsa da Ahmad ya buɗe masa. Ya dubi saurayi ya ce ba ruwa na sha. Ta tashi da sauri ta tafi ta kawo ruwan yayin da mada ya shigo rike da makullin mota ta dawo da ruwan ta miƙa masa ahmad ya dube ta ce wai me yake faruwa ne wallahi waya kawai yake kallo sai ya saki waya ya fara sankamewa yana numfashi da kyar ta ɗauki waya da ke aji akan kujera ta ba ahmad yana karɓa abin ya miƙa mashi hannu ya bashi yana faɗan abba ai gara mu je likita ya duba ka kaga dare ne kada a zo a samu matsala a cikin dare kada ka damu babu wani abu insha Allah kafin su ce wani abu madi ya zaro waya shi ya kira likita yana ɗauka bayan sun gaisa ya saka ta a spika sannan ya masa bayanin halin da suka samu abba likita ya ce yanzu ya da normal eh tun daga shi nan a zaune zai kai minti talatin a yanayin da ya shiga gaskiya ba zai kai ba maybe dai minti goma ko zuwa ashirin haka likitan ya ɗan yi jim sannan ce in dai ya tashi lafiya to ba wani abin damuwa ba ne panic attack ya samu maybe abin da yake kallo a wayar ya tuna masa da wani abu da yake bashi tsoro ne ko kuma dama anxiety da fargaba suna damunsa. sa ka rabu da shi da safe sai ka lallaba shi ku zo in duba shi ko kuma ni na zo gida ok to babu damuwa magani za a ba shi? a'a insha Allahu baya bukata ku dai yi kokari ya samu bacci sannan kuma ya dinga shan ruwa sosai akai akai sai kai sallama ya aje wayar kafin ya ci wani abu abba ya dube shi yana faɗin Allah ya sawwaƙe panic attack din ne amma yanzu ai na da normal dukansa suka yi shiru na ɗan lokaci abba ne ya miƙe na fi kofa yana faɗin ku zo mu je Suka bi shi a baya, suka bar Sauda da Zulaiha a nan zaune suna mamaki. Falon momi ya nufa, yana shiga su auta suka taso suna masa sannu. Ya amsa yana faɗin ba komai ma, gani lafiya ta ƙalau. Ya wuce ɗakin shi da ke nan wajen. Ahmad da Madu suka bi bayan shi. Yana shiga ya zauna akan kujerar da ke ɗakin, yayin da Ahmad ya zauna akan da duma da ke tsakar ɗakin. Shi kuma Madu ya juya da sauri ya ɗauko wa abban ruwa. Sai da ya buɗe sannan ya miƙa masa ya ce ga ruwa abba. Ya karɓa ya kurɓa, ya miƙa masa ya rufe. ya ajiye sannan ya zauna a kusa da Ahmad. Cikin damuwa Abba ya dube sai ce yanzu dan Allah ba ku samu wani labari ba inda za a iya samun momin ku. Shirin ya yi yawa sama da kwana talatin fa. Abba ya ce wallahi Abba ba mu samu ba. Da mun samu ai da za ka ji. Babu inda ban duba ba. Ka ga ƙawarta Salma ma da kaina na sake zuwa gidanta last week. Amma ko daga ƙawayensu ba su ji labarinta ba. Ga 'yan sanda ma sun kasa samo ta. Su ma last week da na je har cewa DPO'n ya wai idan suka samo momi zan ba su miliyan guda. Amma har yanzu shiru. Sai dai ta kira na yana damuna da tambayoyi don na ce suna aiki. Namadi ya tashi ya fice daga ɗakin ba tare da ya ce komai ba. Ahmad ya ce to wallahi abu mu ma dai bamu ji komai ba. Kuma muna ta ƙoƙari. Ya mai da kanshi ya kwanta a jikin kujera suka yi shiru. Haka madi yake. Tunda momi ta bar gidan nan, baya ya da su yi magana ta da aba. don babu wanda ya kai mada jin haushinsa tun da abin na ya faru ko da yake shi ma yanzu haushin kansa yake ji gaba ɗaya ya kasa natsuwa ana ƙara daɗewa ba a ganta ba yana ƙara shiga damuwa ahmad ne ya katse masa tunani abba ko anan zaka kwana a canza bai ɗin a'a a can kwana babu damuwa insha Allah za a ganta kwanan nan ya miƙe ya fito Ahmad ɗin na biye da shi sai ka fito falon ya dubi Salim da ke zaune da sauran 'yan uwan ya ce ina Muhammadu yana ɗaki ya masa sai da safe ya wuce wajen sauda ko zama Ahmad bai yi a wajensu ba ya wuce daki ya samu mada a kwance ya doki kafarsa yana faɗin kana da damuwa wallahi a fusace tashi ya zauna ya ce to duk ba shi ya jawo ba zai zo yana yi wa mutane wani fanikin mun san inda momin take zai gama haka Ahmad ya harare shi ce sai ka mai da hankali kai kuma ka samu anga attack tunda ba za ka yi hakuri ka ci gaba da addu'a ba. ya koma ya kwanta ba tare da ya ce komai ba shi kuma Ahmad ya fice daga ɗakin ya koma wajen su Salim gaba ɗayansa haka suka kwana zuciyoyinsu babu daɗi dama kuma tun da aka ce ba a ga momi ba duk lokacin da aka yi zancenta sai sun kwana kuka sai a hankali suke warwarewa shi ma abban ya riga ya san ko ya kwanta ba zai iya baccin ba sai kawai ya alaula ya tada sallah bai kwanta ba sai wajen uku da rabi na dare da kira ya tashi sallah asuba yana da daga masallaci ya koma ya kwanta Karfe bakwai da rabi sau da ta tashe shi, don yanzu tun da aka rasa rabi, shi yake kai suna ware makaranta. Ya kasa cewa yaransa kai su, su kuma suna kallonsa ne basu ce komai ba. Haka ya tashi da kyar idansa na yaji saboda bacci. Yana da daga kai sai ya koma ya kwanta, sai wajen goma saura sannan ya shirya suka wuce kasuwa shi da Salim da Madu. Suna isa kasuwa suka aje Madu, Salim ya karɓi tuƙin suka wuce gidan bafa. Tunda momi ta tafi haka yake yi. Idan ya kwana da damuwar kewata, sai ya je wajen baffa domin a wajen baffa ne kawai yake samun nutsuwa da kuma maganganu na ƙwarin gwiwa suna shiga suka tare da baffan ya shirya tsab zai tafi buci. bayan san gaisa yake wa abu bayani ka san gwani hadi ko abokinmu ni da mahaifinku eh na san shi baffa wani abin ne ya same shi mai ɗakin shi ce ta rasu jiya Shi ne zan je masa ta'aziya dama abubuwa da yawa sun faru a bicin ban samu na je ba duk sai na haɗa na je ga kabiru nan a waje yaron na ne da yake direban tasi ne in ya kai da muka da sai in sallame shi Aba ya ce bafa ai sai a sallame shi mu je tare kuma ga yara bafa. na ce ka dinga waya Ka ga Ahmad Madu da Salim duk suna toki ai za a samu ɗaya kai ka bici na san da su Usmanu su yi ta karatunsu shi kuma wannan ya samu na cefa ne ko ai dai ɗaya ne suka sallami babu yalwa suka fito Aba ya kawo naira dubu ya ba Kabiru ya ce ya sha mai don kafin su nisa ya kira sau da ya sanar da ita ya tafi buci. Haka al'adar shi take, in dai yana kasuwa, wata fita ta kama shi ko tafiya mai ɗan nisa, to sai ya gaya matansa. Wani lokacin kuma sai ya gaya Ahmad kawai. Gidan gaisuwa suka fara tsayawa, a nan bafa ya samu abokansa na ƙuruciya waɗanda suka yi saura. Suka zauna suna ta jajen mutuwa da kuma tuno baya. Bayan Aba ya yi gaisuwa ya sanar da bafa za su je su gaisa da Inna Jara. Suka kama hanya shi da Salim. a tsakar gida ta tare su aka shimfiɗa musu tabarma ta sa aka dama musu nono da fura suka zauna suka sha suna hira yana nan zaune sa'a ta shigo gidan ta zo wajen inna bayan ta gama gaisa da inna shi ma abin ta gaishe shi sannan ta ce saukar yaushe yaya ko unguwar tamu baka karaso ba kallon da ya mata ya sa ta shiga hankalinta ta daina wani wage baki da take ta san dai ba zai wuce don ta tura masa a tiku ba ne a kan magana da zulaiya ta faɗa kuma babu yadda zai yi da ita shi ne babba a cikinsu kuma ya fi kowa kuɗi sai su bari wata 'yar ficiciyar yarinya ta kashe shi idan ba a gaya mishi ba ya za a yi san me ta saka mishi har ya gudawa ta san halin mata babu yadda za a yi ta da ta aikata ta faɗa sai dai kawai ta canza dabara ta dubi ina ta ce ina bari in je gidan batula yanzu zan dawo da yawa ina sallama ta fice ta bar abba da salim a nan ya tsani ɗabi'un sa'a don da mahaifiyarsa ta rasu take jin kanta kamar dole ne sai ta maye gurbin inna sai dai ta manta shi yayanta ne so take kawai ta dinga kula da su kamar wasu ƙananan yara tana sa duk abin da za su sai ta sani duk da cewa shi Atiku wasu lokutan yana biye mata amma shi abin baya sauraron ta abin da ya fara haɗa ta da Rabi kenan tun da aka auro ta taso a ce abin da zai yi wa Rabi ya yi shawara da ita saboda ta riga shi yin aure da shekaru a take nuna mata ba zai yiwu ba don haka ta tsani Rabi take cewa Rabi ta mallake shi ta kanta Zulaiha yanzu haka ya tsana ganinta a gidan nashi. Sai dai ba zai iya korarta ba. Shi ma wan uba ne ya rike su bayan ubansu ya rasu. To ya za a yi shi kuma ya tozarta zumunci. Shi yasa ya bata akan da zarar an yi hutu zai ce ta dinga tafiya bucin. Allah ne ma san iya zantakan da take kwasa tana kaiwa bucin. Nan ya zauna suka dan taɓa hira da inna, sannan ya mata sallama suka koma wajen bafa. Sai bayan sallar la'asar sannan suka kamo hanyar dawowa gida. Hmm.